العالمين وصلى الله وسلم وبارك muna karatu wannan littafi na adda'u waddawa na alhafiz ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yau za tashi darasi na 22 idan ba manta ba darasi da ya gabata mala yana bayani ne yayi fasali yake cewa faslun ilaji shahawat yayi fasali da yake bayani game da magani na a mana ma'ana abinda yake maganin a sha'awar waɗanda suke aukar da mutum cikin halaka idan ya sakan musu linzami sai ya ce a walkalamu fi dawa'i hada damin tsarikai ne magani ko kuma zance magana dangane da maganin wannan cuta ta hanya biyu ahaduhuma hanya farko hasmu maddatihi qabla husuliha yanke asalin ciwon kafin ma ya auku shine muka ce rigakafi wasani na biyu qal'uha ba'da nuzulihi a cire cutar bayan ta rigaya ta auku yace wa kilahuma yatirun ala man yassara Allah ta'ala alaihi kowane daga cikin mai sauki ne ga wanda Allah ta'ala ya sauƙaƙe gare shi wa muta'azzirun ala man lam yu'inhu Allah amma mai wahala ne ga wanda Allah bai taimake shi ba fa inna azimmat al-umuri bi yadayhi domin linzamin al'amura hakikanin komai a hannun Allah yake to sai ya ambaci yace fa amma tariqul mani ya ambaci hanya biyu ta farko shine rigakafi tsare hanyar da cutar za ta shiga sai yace to na farko din nan fa amma tariqul mani min husuli hadha ad-dafa amrani hanyoyi ko hanyar da za ta hana faruwar cutar ma'ana rigakafin cutar kenan yake amrani abubuwa ne guda biyu a ma ɗaya daga cinsu na farko yake zabdul basari rintse gani rintse idanu shi ne na farko sai ya ambaci fa'idoji na rintse idanu wannan mun karanta da shi da ya gabata sai yace a tsare hanya ta biyu المانئ من husuli تعلق القلب wanda zai hana zuciya ta rataya da wannan sha'awar da za ta iya jefa ta halaka shine istighalul qalbi bima yub'iduhu an zalika kaga a can farko ya ambaci rintse ido hanyar da za a tare a yi rigakafi cutar ba za ta shiga cikin zuciya ba rintse gani ya yi bayanai masu yawa akan wani to na biyu sai yake cewa istigalul kalbi kuma a shagaltar da zuciya bima yub'iduhu da abin da zai nesantar da zuciyar an zalika daga wannan hanya ta sha'awa-sha'awan da zuciya za ta iya idan ido ya gani zuciyar ta zantar to idan an rintse ido to kuma zuciyar ita ba ta zama haka kawai dole a shagaltar da ita da abin da zai sa ta yi nesa da irin waɗancan abubuwa wa yahulu bainahu wa bainahu ya fihi yayi shamaki tsakanin shi wannan bawan Allah da faɗawa cikin wannan ainihin wato laifi wanda sha'awa motsa sha'awa ke jefa ya sai malam ya ce wannan ya kawo wani dogon bayani wanda yake mai iskali abinda nake nufi shine wato akwai nau'i na wani zaurance a cikin maganar malam amma dai zan faɗi me yake nufi a dunkule bayan na karanto ya faɗi cewa a shagaltar da zuciya da abin da zai sa ta kau da kai ga barin irin waɗannan abubuwan sha'awa ɗin wannan mun sani ai dama ita zuciya ai kamar yadda ake faɗa kamar wani mazubi ne baya zama empty haka kamar kwalba ce a ce ba komai a ciki ba zai yi ba dole ko da iska ce ko akwai wani abu to ba ta zama haka kawai shi yasa ake so a shagaltar da mutum da abin da zai shagala na alkhairi dan me dan yayi nesa da sharri an karanta an ce a daina zuwa daba hira ko saboda kada mutum ya je ba ya yi da mutane kada ya je gano abin da Allah baya so kada da sauran abubuwa ko to ina mutum zai zauna a ɗaki a aka ce je masallaci to masallaci kullum a masallaci eh ai kaga watakila ba kowa yake iya haƙuri ba ko a ce kullum mutum ya tare a masallaci dole yana buƙatar inda zai dan ɗebe saboda masallaci ya zo ya yi zikiri ya yi karatun ƙur'ani ya ji karatu kuma in ya tashi yana tunanin ko kuma ya zai ko ba haka dole yana neman wani abin da zai shi amma to sai a nema masa abin da yake madadi na alkhairi wanda zai shagalta da shi gabarin ya je abin da yake mai cutarwa to sai malam yake wa huwa wannan abin da yi bayani ishghalul qalbi bima yub'iduhu an zalika wa yahulu bainahu wa bainal wuqu fihi yani fil hawa sai yake wa huwa shi wannan shine imma khawfun ko dai ya zanto tsoro ne muklikun wanda yake motsawa a cikin zuciya muklik wanda yake damun zuciya zuciya tana da wani abin da yake damunta na tsoron wani abu au hubbun muz'ij ko san wani abu wanda shi yake sanya ya zuciyar rashin kwanciyar hankali khawfun muqliq tsoro amma wanda yake mai damun zuciya yana fargaba inda hausa ce sai mu ce fargaba aw hubbun muz'ij ko san wani abin da yake damun zuciya kamar da muka faɗa akwai abin da zuciya tana so amma ba za ta iya kaiwa gare shi ba dole ne ya zama zuciya tana da damuwa saboda abin yana son abin yana motsa kuma gashi zuciyar ba za ta kai ga abin ba sai ce fa mata khalal qalbu di yayin da zuciya ta wufunta ya zamo babu a cikin ta min khawfi na tsoron abin da ma fawatuhu tsere wasa rashin sa a zuciyar azarru alaihi yana da cutarwa gare ta min husuli hadal mahbub fiye da samun abin da zuciya ke kauna au khawfi ko tsoron ma hutuluhu abin da yake faruwarsa adarru alaihi zai cutar da zuciyar min fawati hadal mahbub daga gushewar wannan abin kauna aw mahabbati ko zuciyar ta kaunaci ma huwa anfa'u lahu wa khairun lahu min hadal mahbub abin da zai zama masa ya fi amfani fiye da wancan da zuciyar take so wa fawatu kuma tserewarsa adarru alaihi zai cutar da zuciyar min fawati hadal mahbub fiye da gujewar wannan ko gushewar wannan abin kauna lam yajid buddan to ba makawa min ishqi suwar fi zuciyar sai tariya san abin da yake na sha'awa sha'awa wannan zancen kaga kai yayi kama da wani zauren ba za ka me yake so ya faɗa to shine malamai suke ce abin da malami yake so ya faɗa anan nan kila aka ce al-murad anna ilaja marad al-ta'alluq bi suwar maganin abin da zai magance abin da zuciya za ta rika ƙauna na sha'awa tana tana hararowa na sha'awa huwa shine ash-shughul ko shughul al-qalb shagaltar da zuciya bi umurin tayyiba mahbuba da abin da zuciya take so amma ne kyau da abin da zuciya take so amma ne kyau fa innal qalba domin ita zuciya la yanfaku anil mahabbati wal khawf qa'ida dole akwai abin take so kuma akwai abin da take fargaba wannan ka'ida haka zuciya take a kowane lokaci fa mata kana alqalbu lam yajid ma idan zuciya bata samu abin da take so ba wa ma yakhafu ala fawatihi min almuradati kuma da abin da yake tsoro yana so isamu kuma yana damuwar kada abin ya tsere masa wato yana da damuwar lalle isamu abin zuciya tana zantar da wannan fala budda ba makawa an ya shi kasuwar a shahwaniya idan ya rasa waɗannan abubuwa dole za ta shagala da wani abin da yake na mara amfani wato sha'awar da ba ta da amfani dole ne a nema ma zuciya abin da yake mai amfani domin ita zuciya ba ta zama haka kawai tana da ƙaunar abubuwa na sha'awa wannan ɗabi'a ce Allah ya ta dan adam ko ba haka ba duk namiji in mai lafiya ne yana son mata in ya balaga to dole a nema ma a yi masa ne aure saboda in ba haka ba ba abin da zai iya cike wannan gurma babu shi dan adam yana da sanya sanya tufafi mai kyau yana so yi kaza yi kaza to dole a taimake shi ya samu wannan ta hanya mai kyau in ba haka ba ko to zuciya za ta shagaltar da shi da tunanin abin kuma zai iya nema ta hanyar da ba mai kyau ba fala budda an tuqawima ma at-tayyar al dole ne wannan sha'awar da ɗabi'a take da ita a cikin zuciya a shagaltar da ita bi filkalbi kalbi ila ma huwa a haƙo bil muhabbati min tilka asuwar ya zamo an shagaltar da shi da abin da zai ba amfani domin ya bar abin da ba shi da amfani shi yasa da farko ya ambaci tsare ido rintse idanu galibin abin da yake na sha'awa gane gane ne to mutum bai gani ba an shagaltar da shi da wani abin sai ya zama ya samu sauki sai ya zama ya samu sauki zuciyar ba za ta shagala da yawa ba ko da ya tana akwai abin da zai ɗauke masa hankali idan matashi ya fara kaiwa ga e, marhala mataki na tunani to ai maza a sama masa sana'a ya tafi kasuwa ya tafi sana'a tun safe ba zai da ba sai yamma ya gama gajiya kuma cikin sana'a kada a bari ya zamo ya cuɗanya da abin da zai taɓa masa zuciya kuma da abin da yake so gwargwado a bashi na abin da zai biya bukatar rayuwarsa kuma kada a bari ya shagala a bar masa wata dama ga wani yayin da zuciya ta zamo ba ta samu abin take so ba kuma ba ta da damar samun tana da wannan fargabar zan samu kuwa zan samu dan ya san cewa bai karatu ba misali ba da wata takardar da zai samu aiki mai tsoka ba da inda zai ba da sana'a gashi ya kai munzali da zai samu dole zuciyar za ta rika to fa dole za zai fada cikin abin da yake na sabo shine tunanin tunanin abubuwa marasa amma yanzu misali abubuwan da mutane suke sha kayan maye ai galibi suna sha ne don wai su manta da damuwa ko ba haka ba to asalin damuwar in an mata magani ai bata ta bukatar sai an mata shaye-shaye shine a tama mata abin da za ta shagala da shi to wannan abin da malam yake so a jumlace ya faɗa a cikin wannan kenan lalle zuciya idan dai ba a shagaltar da ita da abin da yake mai amfani ba to za ta faɗa cikin abin da yake ba shi da amfani ko shakka babu wa sharhu hadha sharhin wannan bayanin wannan annan nafsa cewa zuciya ko rai la tatruk mahbuban illa li mahbub ba ta barin wani abin da take so sai in ta samu wanda ifi ta fi so fiye da wannan a alamin wanda ifi na farkon au khashyati makruhin ko tsoron abin da take ki husulu faruwarsa a azarru alaiha wanda zai iya cutar da ita min fawati hadal ma'bu fiye da gushewar wannan abin da take so wa hada shi wannan ya hataju sahibuhu ila amrayni mai wannan yana san abubuwa guda biyu in huma in ya rasa biyin a hazuma ko ɗaya daga cikin biyin lam yantafa bi nafsihi ba zai amfana ainihin da ransa ba ahduhuma na farko basiratun sahiha mutum yana buƙatar basira ingantacciya yufarriku biha baina darajatil mahbubi wal makruh Allah iba mutum basira da zai iya tantance tsakanin ababen da zuciyarsa ke so da ababen da zuciyarsa take ƙi domin ba wanda zai iya yin wato au wanda yake na daidai da dace sai annan yana da basira kuma Allah ne yake ba da basirar sai ya ce wa ya tamilu ajinal makruhaini saboda Allah ya masa basira sai ya ɗauki ya tamil ma'ana ya karɓi ɗaya daga cikin makruhin guda biyu amma adina wanda take ƙasa abu ne dukkanin su masu cutarwa ne kuma dole sai ya same ka biyu wane za ka ɗauka shi ne ce a kafa ma wanda ya fi sauƙi fiye da ɗayan ko ba haka ba ka duba nan ka duba nan sai ka duba wanne ya fi sauƙi ko wanne akwai matsala sai ka duba wanne ya fi sauƙin matsala to amma ta ya za a gane wanda ya fi sauƙin matsala sai in Allah ya maka taufiki wani lokaci ba ka iya tantancewa da kanka kuma kowanne kana ganin matsala ce amma to wanne ya kamata wataƙila ka guje wanda shine ma ya fi sauƙi ka faɗa wanda ya fi illa saboda haka li yakhlusa min a'lahuma dan ya wa wanda ifi girma wajen cutarwa wa hada khassatul aql kuma wannan ba wanda yake iya tantance a ce wanda Allah ya bashi hankali cikakke domin hankali shi ke iya auna abubuwa ya gane wala yu'addu aqilan ba a lissafa mutum cikin masu hankali man kana da zaji zalika wanda baya iya gane abin da yake guda biyu masu cutarwa ya iya gane wanne ne ihu wanne cutarwa don ya guje wannan yayi yi riko da wannan tunda kowanne ba makawa bal kad takunu al-bahaimu ahsana alam minhu zaka tada wasu mutane dabba ma ta fi shi ainihin wato kyan wato ɗabi'a a cikin wannan kun gane da yake nufi yanzu idan misali mutum ya je makiyayi ya ya gaya mana a baya makiyayi idan ya je wajen kiwo da dabbobinsa ga wanda isan dabba za a ga tana duba ciyawa wata har za ta kai baki sai ta ɗauke bakinta sai ta koma sai sai ta samu wadda yi mata daidai saboda me saboda ya gaya mana a baya akwai ciyawar da in ta ci hadisi ne ma mun karanta zai cutar da ita gashi ciyawar kuma tana da yi kore shar tana da ƙaye amma fa akul ta ci wannan ta cika cikinta to za ta tsure kuwa wanda zai iya kai ta ga halaka to akwai dabbobi suna iya gane nau'in abin da za su ci su zauna lafiya in sun ga abin mai cutar ba za su ci ba ba za su ce ba ko da ka ka ba za su ci abin da yake suna zai kaga ashe Allah ya ba su gwargwadon hankalin da suke iya gane abin da yake cutarwa da wanda yake baya cutarwa to idan dan adam ya kasa gane wannan kaga ai gwanda dabba da shi kenan kadara kana ganin abin da yake zai cutar da kai amma ka ka kasa haƙuri ka kasa wa kyale wannan abin kun gane hikimar malam shine abubuwan da zuciya take so amma kuma Allah baya so ko ba haka ba amma zuciya tana ne in ta gani tana kwaɗayi tana sha'awa amma kuma yanzu in ka samu ka ji daɗi yanzu to in ka mutu fakar tafi wajen Allah Allah ya ta wanne ya fi sauƙi samun wannan abin da mai daɗi a yanzu sannan aƙibar ya zamo masifa a gobe bayan mutuwa ko kuma yin haƙuri dole sai zuciya tana so ka rasa abin da rasa shi a yanzu za ka cutu zuciyarka za ta ba daɗi amma gobe za ka zauna lafiya a kabari wanne ya fi kyau ko shakka babu mai hankali zai gane amma don Allah mutane sun iya gane wannan mutum ga hankalin fa sai ya ɗauki kwalin sigari in ya fito da ɗaya sai ya raba a bakinsa sai yana karanta kafin ya ƙirta a shana sai a ce za ka mutu kana ainihin matashi in kana shan sigari ga ta a bakinsa ba kawai ƙirta a shana zai in ya karanta sai a ji shi <laughs> da Allah mutum yana so ya mutu ko kuma a ce wannan zai haifar maka da cutar hanta ko cutar huhu ko wannan yana zai fa karanta ga ke raba ta a baki amma in ya karanta kuma sai aje kuma sai kista ke dai yayi ne kaga gwanda dabba ne domin dabba in ta kai baki ciyawa mai cuta sai ta yi ne sai ta dage ta nemi wanda amma shi gashi ya karanta ba zai mutu zai ga kuma wallahi bai da kuɗin zai sai magani amma ina kawai ya kista a shara to wannan ai gwanda dabba ne shi kuma ba komai bane ba fa Allah ne bai ba shi basira ba basirar ce Allah ya ɗauke toshe masa ita ba zai iya haƙuri ba wannan kuma illar shine malam yake gaya mana maganin irin waɗannan shine Allah ya taimake ka da basira ka zama kana da ma'auni in ka kalli abu zuciyarka tana so raka shi yanzu ba daɗi ko ba haka ba rasa in ka rasa a kawo maka misali irin yadda ake yi na ɗabi'ar abin nan a kawo mutum brown envelope cin hanci ne in ya duba ya gani in ya karba ai zai mori zai sai mota zai yi kaza zai yi kaza yana tana to amma kuma ai sharri ne in ya bar abin zuciyarsa tana so yana gani kuma ya rufe da zai to amma idan Allah ya taimake shi sai ya haƙura ya ce gwanda in zauna in zauna din babu shi ya fi alheri sai da in ci abin da zai halakar da ni zai cutar da ni zan shiga matsala gobe to kaga yace mutum yana bukatar wannan basira da wanda zai auna abubuwa ya ga menene mai amfani ya yi riko da shi ya ga menene mai cutarwa don ya kaurace masa asani na biyu ko wato azmin wa sabrin banda basira kuma wani yana iya ganewa amma kuma bayi da kowace azmin karfin azama ta yin haƙuri wa sabrin da wannan abin ba zai yi haƙuri ba gashi abin laifi ne ya san illa ce amma ina zuciyar ta riga ta rauni ba zai iya hakura da sabon ba ya tamakkanu bihi min hadha al-fi'li tark domin da karfi ne da azama da hakuri mutum yake iya da'a dan ya samu rabo yake iya barin sabo dan ya tsira tana bukatar wannan kowa din da azama wannan misalai ba sai mun faɗa ba ga sunan da yawa za a ce Allahu akbar ka ji kiran sallah sai ka ce ai zan ma iya sallah a nan kusa da katiba ta saboda kawai ba za ka iya takawa ka je masallaci ba wai ke dan sai iya raya ma ce to ai in kai anan ma za a karba ko ba haka ba kana jin nauyi saboda akwai bacci a idan ka ka gaji ka ina a kasuwa ko ba haka ba yanzu kuma ga sallah asubahi kuma a lokacin bacci ifa da nauyi amma ga za an kira sallah kuma kaji to yanzu kana buƙatar ko wasu azmin wa sabr kai da cewa abin da zaka je shi fa alkhairi fiye da wannan baccin kai hakuri ka tashi a lokacin sanyi kai alwala ka taka ka je masallaci ko ta wataƙila masallacin yana da rata da gidanka amma duk da haka ya hakuri, ka san wannan hakurin fa shi ma tawfiki ne daga Allah wani baya iya zuwa masallaci ba zai iya ba baya zuwa sallah asuba me yasa kawai shi wallahi bacci yake yi kaga bai samu tawfiki ba bai samu dace na hakuri ba da azama mai ƙarfi sai wa Allah da'a ko kuma haƙuri akan nesantar abin da Allah baya ya tamakkanu bihi min hadal fi'li wa tark fa katiran ma yace da dama so da dama ma ya arifu rajul qadar tafawuti mutum yana iya gane bambancin amfani da cuta walakin ya balahu ba'fu nafsi sai dai rauni a zuciyarsa sai ta hana shi himmatuhu wa azimatuhu ala isari al-anfa ya samu himma da azima ya fifita abin da ya fi masa amfani min khassatihi fiye da abin da yake kaskantacce wa hirsihi wa wada'ati nafsihi wa khassati himmatihi kwadayinsa na ya huta na ya ji daɗi da raunin himmarsa sai ya kasa alheri ai da yawa muna ganin idan mutum yana so ya samu ko da abin duniya ne ba ya samun shakwance sai ya yi ne sai ya wahala wani sai kai ta mamaki yanzu ka duba rigimar da ake a kudu yan abin nan din nan da suke kashe yan arewa aifof da wani da wani yanzu Allah ba a zuwa har yanzu safara kudu ha har yanzu ana zuwa sai mutum ya ce ba komai insha Allah bari mu gwada mu gani to kai yanzu in ta ba ta wuce a ba komai bari zai saboda zuciyar tana da bukatar abin zai da cewa ya san akwai matsala akwai wani amma sha'awar ta kasa sa waye ya ko ma me zai faru faru kawai shi zai saboda me yana da kwaɗayin abu kaga yana da himma da azima wanda yake tura shi akan san abin da yake so ko kuma himma da azima akan barin abin da yake mai illa yana da Allah ya ba shi kowa da azima da sabur da haƙuri amma wani yana da rauni baya iyawa shi yasa ake kokari a tsare kofar abin nan fitina na sabon Allah saboda akwai mutane masu rauni wani baya iya in ya gani ba zai iya hakuri ba sai ya yi sabo amma in bai gani ba fa in bai je wajen ba fa in bai samu kofar ba sai a zauna lafiya dama bai gani ba dama bai tuna ba dama shi kenan an toshe kofa to wannan ne muka rasa a yanzu yanzu kofofi babu adadi aka buɗe mana na fitina duk inda kawai ga ita ce saboda haka in dai ba Allah ne ya rufa maka asiri bai maka tawfiki ka zamo kana kamewa ba to fa sai abin da hali yayi sai abin da hali da yawa akwai misalai in an faɗa maka sai ka ga hankalinka ya tashi sai ga hankalinka ya tashi akwai abubuwa da yawa masu hatsari da suke faruwa kuma duk ƙofofi ne na fitina saboda abokan gaba da addinin Allah sun riga ya sun gane cewa duk abin da Allah baya so su kuma shi za su buɗe ƙofar lalle sai an yi shi lalle sai an yi shi to shi yasa yana da kyau ya zama ana faɗakar da mutane cewa duk gurin fitina karka bari wato zuciyarka ta kai ga wannan maganin kar a yi shi ne kar a so maganin ke a tsare hanyar duk abin da zai buɗe ƙofar fitina kar ka yarda da shi ga su nan misalai da yawa wani ya cin hanci yana da haƙuri in an ba shi cin hanci ba zai ci ba amma yana karɓar kyauta yana karbar sai ke ai ba cin hanci ba ne ai ba cin hanci ba eh kyauta ba cin hanci ba ce amma kanwa cin hanci ce kuma kofa ce ta cin hanci zuciya tana son abin duniya musamman yanayi da ake ko ba haka ba mutum ba zai baka cin hanci ba tunda bukatar shi ta zo ba zai ce ya baka ba a'a sai ya bari ya samu bukatarsa sai ya dawo daga baya sai ce wallahi ina godiya a abinda aka yi na gode kuma ga dan wannan sai ka ce nan ne ya ah, ba wani abu kawai duk alheri ne kamar ya alheri a wani dalili alherin ne a wai na ga an yi abin na aika ga kafin a yi ban yi alheri ba to da aka yi ne kake nufi ai gobe za a kuma kuma in ba a kuma ba wannan alherin yau kayi min nifa mutum ne ko ba mutum bane ne kuma in ka bani ba zan ji daɗi ba to gobe wani ya zo shi bai mun alherin ba sai in yaya sai in ce wasu mutane ba su da kirki sai in fara kullum yanzu ina jiran ime in samu alheri tun da ka riga ka bude mun ba ka sa na ji daɗi amma da baka mun ba fa sai in zauna lafiya to wannan shine illar saboda ɗabi'ar ɗan adam ba wai lokacin da za a yi maka za ka yi ba sai an gama amma a ka maka shi kenan sai ka karba ka ce dama ai ba ne sai a kamun ba kuma ma ai ba ba ma ya ma gama sai na gama aikin eh na yadda amma yanzu baka ji daɗi ba da Allah ko ka ji daɗi ai ba ba zai yi ba kai dan adam ka ji daɗi kwarai da gaske ko ba haka ba to gobe wani ya zo sai bai yi ba sai ka ce yaya kana ma shawuf ake cewa sai ka ce ah, a zuciya ka ce kai a da sa wannan irin na jiya ne kana jira ikawo sai bai ka ba ka ce kashi sai ka ga wancan ya fi kirki to gobe kuma wani izo yi ka fara tunanin ka tana zantar maka shi yasa shine sharrin wannan da aka hana shi yasa malamai suna magana a cikin littattafai game da abin da yake ba wai rashawa cin hanci ba cin hanci shine abin da ka cancanta a hana ka sai ka bi wata wata hanyar da shi wanda zai baka hakin ka ya hana ka sai ka yi masa wani abu kowane iri ne kuwa ko ba haka ba to amma wannan ba haka ba ne. sai da ka yi masa abin tukuna yake so ibaka bayan ka gama to in ya baka za ka ji daɗi kuma za ka sare gobe ma wani izo a yi masa shi ma yi maka tunda aka yi ɗan adam ko ba haka ba to wannan shine illar irin wannan to duk irin wani abubuwa dan adam ya kauce musu duk wata kofa da za ta kai ka zuwa ga irin waɗannan abubuwa maganin wannan shine abin da malam ya faɗa tare hanyar karka yadda da abin ya shigo maka kai dai ka zauna lafiya shi fi maka alheri to karfi na azama wannan fa ba kowa yake da shi ba ko ba haka ba sai ka tara mutum dubu baka samu ɗaya wanda zai iya haƙuri ba bal ma sai ku ta rigima da mutane to ai ba ni ka mun ba ni ai ba kuma ai kafin ai abin nan dama yayi an yi masa abin to da aka yi masa kai awa kai awan dalili ta bakin ma ake sallallahu alaihi wasallam da yace dan me baka zauna a gidan iyayenka baka gani in baka da ofis ko za a kama ka yi retirement ka gani ciwon nan ko zai kama in baka da ofis zai kama Allah jazata fi baiti abihi wa ummihi wa yara hal yu'ta lahu bi ya zauna a gida mana ya gani in za a kama kai ka san wannan abin da ake cewa wai albarka ofis ai ka san ƙarya ne oba ce ta fitina oba ce ta fitina kawai a yi magana guda ɗaya kawai aikin ka yi ana biyan ka albashi albashin ka bai isa ba ka je wajen wanda suka ɗauke ka aiki ka ce albashi na bai isa ba sai cewa wannan matsalar su ce ba su ba da abin da ya kamata ba kuma kana aiki ga wata 'yar dama kana buƙatar dama daga cikin sabubban rashawa kenan da kuma irin wa'annan lalacewar ɗabi'u ne samun hali a a ɗauke ka ƙodago sannan ba za a baka abin da ya kamata ba kana da yaron shago ka ɗauke shi kana ba shi ɗari uku ya ci abinci don Allah da rana fa ɗari uku fi sabilillah yaron shagon ka kuma fa harkar dubunnai yake maka a shago ana ciniki wai ka bai ɗari uku ko ɗari biyar wai ka ce wai ta abinci to yanzu abincin ɗari biyar nawa yake dan Allah garau garau ɗin ma na ɗari biyar nawa yake me zai ci kuma yana ganin ka kai fa ba abin nan ɗari biyar kake ci ba a gaban idan za ka je ka ciwo ka ce a kama rabin kaji me ka za a zo wuciya me tsire ya kawo ka ce a ciwo ma abin nan uh, five alive duk a gaban idan amma shi ba mutum ba ne fi sabilillahi kuma yi a shago sannan in ya tashi ka ba shi ɗari uku ka ce hau mota ko ɗari biyar fi sabbin layi kuma an yi ciniki na dubu ashirin da biyar dubu ɗari biyar dubu ɗari kaza kuma ka ce ba zai damu ba fi sabbin layi ba zai ma sata ba kuma in ya sata ka ce ya cuce ka kai ka cuce shi a amma da duk in an kawo kaza ka ce a raba muku biyu a ba yaran ka rabi ya ci rabi ka ci rabi in an kare mu kai ma ka ce a bashi je da naka dan Allah ya zai ya san cewa ba damuwa hankalinsa ba zai kwanta ba zai ci amanarka in zai tafi gida ka ba shi dubu biyu ka ce ya hau mota ko ba yi abin nan ka ce ya adana dubu ɗayan zai yi ko kati zai saka zai wani abin nan don Allah ya zai yi ba zai tsaya ima hidima ba ba zai kiyaye ma amana ba ya san baka cuce shi ba to da yawa mutane su suke buɗe kofar fitina duk abin da za a yi ya zamo sababi na fitina to in an kauce mishi in ba haka ba ko dan adam yana da rauni yana da rauni akwai misalai da yawa da za mu iya kawowa ba mu ɗauko wancan misalin ba wanda shi kan dama yana nan duk mun san shi babu shi shine misalin mata ko ina ga sunan fitinar mata da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama ba fitinar ta fi cuta ga wannan al'umma irin mata cuɗanya da mata wannan dama hadisi wala haraji wannan kan ai ba wanda zai ƙetare wannan fitinar sai wanda Allah ya tsare shi ina ne ba a cuɗanya da mata a kasuwa a makaranta a wajen sana'a a cikin mota a ina a ina a ina a ina ne ba a cuɗanya akwai wajen da ba a cuɗanya da mata kuma yanzu ka duba tufafin da ake yi zamani irin na yanzu irin abubuwa na fitina da suke yatsu abubuwa ba adadi saboda haka wannan kan dama maganarsa ba sai an faɗa ba wannan wanda shine mafi girman illa duk abin da za a yi ma dai nan za a kare duk abin da za a tara ma maganar jikin za ta koma saboda haka duk abin da za ka kare kanka daga irin waɗannan abubuwa ka kauce masa don ka zauna lafiya shi yasa ne malin yake batun awon ka zama kana da basira wajen auna amfani da cuta ina son wannan amma shin in na same shi yanzu zan cutu nan gaba ko kuma a in na yi haƙuri yanzu na cutu na ji ba daɗi amma zan samu amfani nan gaba sannan idan ka yi awon ka gane za ka iya haƙuri kuma cewa ka yi da cewa ga amfanin za ka bato kana da juriya kana da azima da sabr da haƙuri na ka kauce a wannan abin nan kuma wata magana ce kowane cikin biyun sai Allah ya taimake ka kowane sai Allah ya taimake ka wa mislu hadha ma irin wannan la yantafi bi nafsihi wa la yantafi bi ghayrihi la yantafi'u bi nafsihi wa la mutumin da yake da rauni baya iya wato bai da kuwatu azmin da sabrin to shi ba zai amfana da kansa ba wani ko ba zai amfana da shi ba wa kad mana Allah subhanahu wata'ala imamata addini Allah ta'ala ya hana jagoranci na addini illa li ahli al-basari wal yaqini sai ga ma'abuta basira da yaqini fa qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wa bi qawlihi yahtadi al-muhtaduna minhum kuma da zancen Allah ne masu shirya suke shirya Allah ta'ala yake waje waja'alna minhum a'immatan mun sanya jagorori a cikin su yahduna bi amrina da suke shiryawa da umarnin mu lamma sabaru da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinuna kuma suka yi yaqini da ayoyinmu sai muka ba su wannan waja'alna minhum a'imma muka zabe su muka mai da su jagorori ba a wa jagora sai da abubuwan nan guda biyu shine ne a sabru wal yaqin haƙuri da yaƙini yaƙini ana nufin ka gamsu da cewa abinda aka gaya maka gaskiya ne kana da yaƙini cewa wal akhiratu khairun lahira ita fa alheri ko ka tafi dawwama tafi wanzuwa ka yadda da haka kun yarda in jama'a kun yarda cewa wal akhiratu khairun wa abuka abinda Allah ya faɗa lahira ta fa alheri ta fi dawwama to in haka ne dame ba za mu yi aiki dan alherin da yake wai yafi abin da yafi alheri yafi dawwama ba ita ce lahira sai ka samu sabr da kowace yafi ka yadda amma yadda ai da baki ne kawai ina yadda ai eh, ka yadda amma aikinka ne zai nuna cewa gaske ka yadda lahira al'afiyar tu khairun sai ka yi aiki don ita kuma ka yi haƙuri game da wannan duniya amma idan ka sa haƙuri kana ma dan lahira tafi alheri fi dawwama amma sai ka balbace a wani abin kuma a ƙarshe ka makara Allah ka tsare mu saboda haka Allah ta'ala ya ce ya sanya wasu mutane suka zamo a imma jagorori lamma yahduna bi amrina da suke shiryawa da umarnin mu ji Allah lamma sabaru suka yi hakuri wa kanu bi ayatina yuqinuna kuma suna da yaqini da ayoyin mu wa hadha huwa allazi yantafi bi ilmihi irin wannan da Allah ta'ala ya bashi hakuri da yaqini huwa alladhi yantafi'u bi ilmi shine yake amfana da iliminsa ya gane abu kuma gane wata ta masa amfani ko ba haka ba ya ɗauko halin sigari ya zare ɗaya sai ya karanta aka ce ki inna lillahi sai ya kifa da ita kaga irtafa da ilmi sai sai masa amfani ko ya samu haƙuri da juriya ya kyale abin da zai cutar da shi wa ubi bihin nas kuma irin waɗannan su ne mutane suke amfana da su wa zidduhu amma akasin wannan la yantafi bi ilmihi wanda bai samu wannan ba shine hakuri da ne, shi ba zai amfana ba irin wannan mai sigari da ya karanta amma ya kasa ilimin iliminsa bai masa amfani ba ya iya karatu ya iya haɗa baki amma gashi ya karanta bai masa amfani ba wa minan nasi wala yantafi bi ghairu kuma wani bai amfana da irin waɗannan wala yantafi bihi ghairuhu wani ba zai amfana da shi ba wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yantafi bi ilmihi fi nafsihi wanda shi kanshi yana amfana da sa da kansa wala yantafi bihi ghairu amma wani ba zai amfana da shi ba fal awwalu na farko yamshi fi nurihi wato wanda yake yana amfana da iliminsa shi kadai ne yana tafiya a cikin haskensa wa yamshi nasu fi nurihi kuma mutane ma suna tafiya a cikin haskensa wasani na biyu qad tufi nuru an buke haskensa wa huwa yamshi fi dhulumat shine wanda yake da ilimi baya amfana da iliminsa kamar wanda yake tafiya ne a cikin duhu wa man tabi'a fi zulmati da wanda ibi shi ma zaki tafiya ne a cikin duhu salisu na uku yamshi fi nurihi wahdahu wato shine mutumin da ya san gaskiya kuma shi kadai baya kiran mutane zuwa gare ta baya nuna mutane kenan yana tafiya ne shi kadai a cikin haskensa amma wanda ya sani yake gaya wa mutane shi ya amfana mutane sun amfana wanda ya sani bai gaya mutane ba shi kanshi bai amfana da abin ba to kamar da yake tafiya a cikin duhu fasalin ma ne fasali a shirku fil mahabba shirka dangane da kauna shirka dangane da almahabba kauna idan arafta hadhihi almuqaddima wai duk bayanin da ya maka a baya kan muqaddima shin fada ya maka yanzu ya maka bayanin yace in ka gane abin da aka faɗa a baya na shimfiɗa fala yumkin an yastami'a fil qalbi hubbil mahbubi al'a'la babu yadda zuciya za ta sa san kaunar al abin kauna al'a'la madaukaki shine Allah wa ish asuwar abadan da kaunar sura na abin duniya abin da dan adam yake kauna na kawar duniya na adan duniya ba ta haduwa a zuciya daya san Allah da san duniya a lokaci guda ba ta haduwa bal huma zaddani la yatalaqayani kishiyoyin juna ne ma'ana aka fi ne ba ta haduwa san Allah da san duniya 50-50 ina san Allah ina son duniya a'a ba zai yi ba dole sai an rinjayar da ɗaya akan ɗaya domin ba su haɗuwa tare bal labudda an yukhrij ahaduhuma sahiba in dai akwai san ɗayan to sai ya fidda san ɗayan a cikin zuciya in dai ana san Allah to dole sai san duniya ya bar zuciya domin ba ta haɗuwa in kuma ana san duniya to ba zai yi kuma ya zamo ga san Allah a cikin zuciyar ba faman kanat quwwatu hubbi kullu halil mahbubil a'la wanda hakikanin ƙaunarsa da sansa baki ɗaya ga Allah ne al-mahbub al abin so maɗaukaki alladhi mahabbatu ma siwahu batila wanda san wani ba shi ba wato batila ɓataccen so ne wa azabun ala sahibi kuma azaba ce ga abotinsa to sarafahu zalika an mahabbati ma siwahu in dai san Allah ya mamaye zuciya to yana tsare bawa ga san wanda ba Allah ba da san wanda ba Allah ba wa in ahabbahu in ko ya wani wanda ba Allah ba lam yuhibbahu illa li ajli sai dai ya so shi saboda shi ma yana san Allah domin kana san wanda yake san wanda kake so to ba haka ba ba haka bane to in kana san Allah kana san wanda yake san Allah dan kun yi tarayya akan soyayya guda daya aw li kaunihi wasilatan ila mahabbati ko kuma a'a zai kaunaci abin da zai zamo zai kai shi ne zuwa ga kaunar abin da yake kauna al'ala shine Allah aw qati'an allahu ko zai yanke masa amma yuzaddu mahabbatihi wa yunkisuha zai zai yanke masa abin da zai tauye masa kaunar Allah a zuciyarsa ko ya raunana shi wal mahabbatu sadiqa kauna ta gaske taktabi tauhid al-mahbub a ƙa'ida in dai akwai ƙauna, to taktabi tana hukunta tauhid al-mahbub ta abin ƙauna ɗin. wa alla yushrika bainahu wa bain ghairihi fi mahabbati kada ya haɗa ƙaunarsa ya shirkanta shi da wani a cikin wannan ƙauna ba zai yiwu ba wallahu subhanahu wata'ala Allah ne girma da buwaya mai wanda ya tsarkaka خلق الخلق لعبادته يا أهل تدكا باين سنة دنس بوتا مر وحده لا شريك له شيء كلي باتارد سنها لا شيء وانا أتكن بوتبا التي هي أكمل أنواع المحبة كما بوتا إتتي ما في تكر قونا إتتي ما في تكر قونا ما أكمل أنواع الخضوع والذل دومي إتا قوناتي تاردا ما في تكر كمالا تا الخضوع كان كان دكي والذل دكستنتي أقبان وان دكي قونا باب وان دكي وانا سي الله za ka so shi kuma ka ƙasƙantar da kanka a gaban Allah wa kuma yin hakan huwa haqiqatul islam shine haƙiƙanin musulunci shine musulunci daga gaske wa millati ibrahim shine kuma abin da annabi ibrahim ya kira zuwa gare shi shine a so Allah shi kaɗai. so wanda yake na ƙarshe so wanda yake kunshe da ƙasƙanci da risnawa a gaban ubangiji ka yarda Allah ne kawai ba wani in ba Allah ba ma'ana wanda kake kauna wanda za ka fifita a gaban komai zuciyarka ta cika da wannan zuciyarka ta cika da wannan man ragib allati man anha addinin da annabi ibrahim ya zo da shi wanda addinin duk wanda ya kyamaci wannan addini fakat tafiha nafsahu ya hutar da kansa قال تعالى domin Allah ta'ala ya ce wa man yarghabu an millati ibrahima duk wanda yake kyamar addinin annabi ibrahima ba wanda yake kyamar addinin annabi ibrahim illa man safiha nafsahu sai wanda ya wofintar da kansa Allah ta'ala ya ce wa laqad istafainahu fid dunya shi ba annabi Ibrahim mun zabe shi a wannan cikin bayin mu a duniya wa innahu kuma shi annabi ibrahima fil akhirati a gobe kiyama a lahira lamina salihin yana cikin bayi managarta za a tashi a lahira cikin bayi managarta إذ قال له ربه أسلم to ga addinin annabi ibrahim din da ubangiji ya ce da shi aslim ka miƙa wuya kala ta annabi ibrahim ya ce aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga ubangijin ta da baki daya miƙa wuya ta gaba daya ka yadda kawai komai sai abin da Allah yake so shi kake so duk abin da Allah baya so baka so haka annabi ibrahim ya sallama baki daya haka ce sallama ya ce ya sallama aslamtu لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه kaga na Ibrahima ya yarda ya karba kuma bai tsaya akan kansa kadai ba sai da yi ne sai da yi isar yayi wasiya ga ƴaƴansa da zuriyarsa wa yaqubu haka ma annabi yaquba cikin zuriya annabi Ibrahima shi ma yi wasiya ga zuriyarsa ko yake cewa ya baniya ya ku ƴaƴana inna Allah astafa lakum ad-din lalle ku sani Allah ya zaɓar muku addini fala mutunna illa wa antum muslimun kada ku bari mutuwa ta zo gare ku face kuna musulmai shine addinin da Allah ya zaba shi ya sallama wa Allah annabi Ibrahim sannan kuma ya bar wasiya ga siya, su ma su tsaya akan wannan abin da Allah ya zaba musu na musulunci Allah ta'ala ce am kuntum shuhada ko kuna halarci kuna nan id hadara yaquba almaut maut yayin da mutuwa ta zo ga annabi yaquba iz kali bani da yake gaya wa ya'yansa bayan fa yayi wasiya din wannan kafin mutuwa ta zo da ta zo kuma sai ƙara ne nanatawa ya jaddada ya kira sai yake ku zo ku zauna gashi zan koma zuwa ga ubangiji iz qala li id hadara yaquba almaut da mutuwa ta zo alamomin suka bayyana sai ya kira ya zaunar da su kala yake cewa mata abudu min ba'di in na mutu me za ku bautawa wa za ku bautawa kalu suka ce na abudu ilahaka ubangijin da ka dora mu akan bautar shi za mu bautawa wa ilaha aba'ika ubangijin iyayenka ibrahim annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il da isaac da annabi ishaq ilahan wahidan wannan ubangiji guda ɗaya makadaici wa nahnu lahu muslim ko mun sallama mu ma zuwa ga ubangiji to kaga wannan shine ne shine millatul ibrahima da Allah ya ce man yarghabu an millati ibrahim illa man tabi'a duk wanda ya kyale wannan hanya to yayi asarar kan annabi ibrahim ya sallama kuma ya bar wasiya ga zuriyarsa kuma har a lokacin mutuwa haka suke wasiya ga 'ya'yansu kar ku bari ku mutu ba sai kuna mutunci wali hada don wannan ne kana a'azamu zunubi inda Allah shirk mafi girman laifi a wajen Allah ita ce shirka mafi girman zunubi shine shirka wa aslu shirk billahi kuma asalin kofar da ake shiga a yi shirka da Allah al'ishiraku ishraku fil mahabba shirka da Allah a cikin kauna a cikin ne kauna kaga dai yema shin fada dan ya gaya maka cewa duk asalin wannan rigima akan kauna take a kauna ita ce kofar da ake fadawa domin a shiga a sanya abokin tarayya tare da tare da Allah kamar ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa min wa min yattaqi wa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan a cikin mutane akwai wanda suke rika min dunillahi koma bayan Allah andadan suna rika kishiyoyi ga Allah sai ta yuhibbunahum ka hubbillah kaga inda kishin ya zo kenan inda suke sanya wa Allah kishiyoyi suna kaunar su irin yadda suke kaunar Allah ba wai ba sa kaunar Allah bane a'a suna kaunar Allah sai dai kuma suna kaunar wani Allah ma irin yadda suke kaunar Allah sai ce wallazina amanu masu imanin gaskiya ashaddu hubban su Allah suka fi so fiye da kowa su ba su hada san Allah da san wani kowaye yana bayan Allah Allah shi ke gaba san Allah duk wanda za su so za su so shi ne don san Allah alamar imani na gaskiya kenan wal maqsudu abin da ake nufi anna hakikatar ubudiyya hakikanin bautar Allah la tahsulu ma al ishraki billahi fil mahabbati ba ta tabbata tare da haɗa Allah da wani a cikin ƙauna bi khilafil mahabbati lillahi sabanin ka so wani saboda Allah fa innaha yin hakan min lawazimil ubudiyya wa mujibatiha dama yana cikin abinda dole in dai kana son Allah to kuma ka so mai son Allah wannan min lawazimil ubudiyya yana cikin abinda dole in dai bawa ne cikakken bawa ga Allah dole ya zama kana da wannan shine son wanda yake son Allah fa inna mahabbatar rasuli domin san manzan Allah bal taqdimuhu fil mahabba fil hubbi ala al anfus wal abai wal abna ka fifita san manzan Allah fiye da san kanka fiye da san iyayenka fiye da san ƴaƴanka shi wannan so din kaunar la yatimul imanu illa biha imani baya tabbata sai da shi iz saboda mahabbatu mahabbatuhu san manzan Allah kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama min layi yana daga cikar ƙaunar Allah ne yana daga cikar ƙaunar Allah ne wa kadhalika haka nan kullu hubbin fillahi walillahi haka duk bayan manzon Allah sallallahu alaihi duk wanda zaka so shi fillahi wa billahi ko lillahi zaka so shi ne dan ya so Allah ka duba malamin magana da yake faɗa game da kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa san manzon Allah san Allah shi ke wajabta san manzan Allah duk wanda yake yana san Allah to dole iso manzan Allah kuma san fiye da san kansa fiye da san ‘ya'ya da da iyayensa fiye da san duk abin da yake so wanda aka fi so a duniya duk wanda baya san manzan Allah fiye da haka to kuma imanin sa bai cika ba ba mai cikakken imani ba ne kuma karka manta san manzan Allah fa kana san shi ne don wa don san Allah kenan ya san Allah yake kenan an ce za ka so manzon Allah fiye da kan kanka fiye da ƴaƴanka fiye da iyayenka fiye da duk abin da zaka so wannan manzon Allah kana son shi dan san Allah to shi ya zaka so Allah dan yana da awo akwai inda zaka auna san Allah ba yi da ma'auni zaka so Allah fiye da yadda zaka iya faɗa manzon Allah da kake saboda Allah shi kan shi ga irin san da aka ce kai masa to ina ga san Allah ba to dan Allah mutane suna auna san Allah a zuciyarsu cewa da gaske ko suna san Allah Allah da ibaka duk abin da kake da shi duk abin da shi ya halitte ka asalan ba ya baka imani ya baka musulunci ya baka komai walillahi almasalu ala wani bawa ma wanda yake irin ka in yana dan maka alheri sai ka ji kana son shi ko ba haka ba dan Allah ba haka ba ne bawa bawa in yana ma alheri yana ma alheri yana ya zaka ji sai ka ji kai wannan sai ka ce yana son ka shi yasa yake ma alai to yanzu Allah bai yi maka shi ba ya son ka to don me ba za ka so Allah ba Don Allah komai fa Allah ni'ima fa amma duk baka tuna wannan ka so Allah ka zama ka ce kai Allah na ka ji san Allah a zuciyarka ya fi son komai saboda ya ma komai to saboda haka maliki ta fil hadith alladhi fi sunan yazo a hadisi a cikin littafin sunan manzo Allah yace man ahabba lillahi wanda duk wanda iso saboda Allah wa abghada lillahi yaki wanda yaki saboda Allah wa asa lillahi ya bada abin da ibada saboda Allah wa mana'a lillahi ya hana abin da ya hana saboda Allah faqad istakmala al-iman to ya cika imani ya cika imani ka so saboda Allah ka ki saboda Allah ka bai saboda Allah ka hana saboda Allah wannan shine alamar imani na gaskiya fa inna hadhihi al-mahabba wannan kauna min lawazimi mahabbatillahi wa mujibatiha yana cikin abin da san Allah yake wajabtawa in dai kana san Allah to duk wanda yake san Allah zaka so yi saboda Allah in dai kana san Allah to duk abin da yake na Allah ne kuma kana san shi na ibada na sha'airullah kana so ko ba haka ba saboda kana san Allah yanzu misali ga masallaci ɗakin Allah ya kamata ka so masallaci fiye da falon gidanka fiye da ginin gidanka fiye da duk abin da ka mallaka ya kamata yadda kake son gidanka kake son ƙawa kake son ado a gidanka kake son tsatsaf ya kamata ka so a ɗakin Allah dan ɗakin Allah ne fa inda ake gana da ubangiji ko ba haka ba ba haka ba ne amma haka muke son masallaci in ka zo ka kada rigar ka haka saboda an kura ka zo kana ganin ah, ka zo sallah ka kayan ka yi yayi ba baka so ka abin nan sai kana duba inda zaka zaka sha sa goshi ka a dakin Allah ba amma mutum ba zai dau tsintsiya ko ya kade ko ya nuna damuwa ba shi na amma wai kuma yana da awa yana san Allah amma ka fi son gidanka da gidan dakin Allah ka fi son dakin ka da dakin Allah bisa yanzu ku duba wani masallacin mu duk a bafashe amma ba wanda ya taba damuwa ai ba falan wallahi in falan gidanka ne ba za ka bar wannan wanda a bace ba sai kai ta fada yanzu in shiga ai wannan in yi baki suka zo suka gani za su ce da Allah ba haka bane amma da yake dakin Allah ne ai ba ruwanka da yake ai kana son Allah amma baka damu da kayan Allah ba ahabba lillahi wa afghada lillah wato da yawa abubuwa duk faɗa baki ce kawai an ce ai kana son annabi ce wallahi ina son annabi to amma ina aikin annabin a wajenka sallallahu alaihi wasallama abubuwa da yawa in ana sai ga kawai mutane ba mu da wani abin da zamu faɗa da magana duk galibi abubuwan magana bakati magana bakati amma aikin mu zaka ga baya nuna hakikanin yadda abin yake to ya kamata a rika gani aikin wannan kuma shine hakikanin imani ai gashi an faɗa gashi an faɗa bayan Allah da suke da gaske suke san Allah kaga su ai Allah ɗin suka ta gaba kawai. Komai har lokacin mutuwarsu ma kafin mutuwar rai abinda ce wasu ke a riƙe san Allah. Maliki ta fi ina hadin mahabbaci min lawazin mahabbaci lamu ziba ta yawa kula ma kanas akwa duk lokacin da ƙaunar Allah ta yi ƙarfi a zuciya kana asalu haka zalika to za ka san da asalinta shi ma haka yake ma'ana lawazin kenan na mahabba ɗin abubuwan da ake so saboda Allah idan suka bayyana a fili to ya nuna asalin abin yana da ƙarfi kenan asalin abin yana da ƙarfi shi yasa za ga mutumin da yake son Allah to yana yana bege yana kewa yana so ya gamu da Allah jira yake kawai a kira sallah dan ije masallaci zai gana da wanda yake so shine ubangijinsa wanda yake masa dukkan alheri kuma in ya shiga sallah baya so ta ƙare in ya kama karatun Qur'ani yana jin daɗi saboda zancen Allah ne yana gana da ubangiji ko ba haka ba kaunarsa ga Allah kake sa duk abin da yake na Allah ne yana jin daɗin sa to gwargwadon kuma yadda abin yake kasa haka za ka ga bai damu ba saboda san Allah bai kankama ya tsare a zuciyarsa to za mu dakata nan saboda lokaci a fasali na gaba zai bayani game da anwa'ul mahabba nau'i na mahabba din Allah ta'ala ba mu ikon biyayya gare shi Allah ya cika mana zukatanmu da kauna Allah da kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu ikon biyayya ga umarnin Allah ya ba mu ikon koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik